biyar wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan biyu miladiya ta huɗu a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna a tajiridu sarih da a hadithul jami'ar sahih wallafar ahmad ibn ahmad ibn abdullatif az-zabidi rahimahullah wannan kuma shine darasinmu na nawa 146 kafin mu je ga ga karatun hadisin da za mu yi sa a wannan zama akwai tambayoyi guda biyu da za mu ansa akwai tambaya ta farko tambaya ce da ta shafi ilimin hadisi to tambaya ce tana dan zurfi ban san ma me yasa bai rubuto ta da larabci ba ya rubuto ta da hausa yana tambaya ne akan an ana ta abu zubair an jabir abu zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus al-makki yana ruwaya daga jabir ibn abdullah ibn haram radiyallahu ta'ala anhu to wasu kaɗan daga cikin malamai wasu kaɗan daga cikin malaman hadisi sun jefe shi da cewa mudallis ne ina iya tuna cikin waɗanda suka jefe shi da tadlis akwai annasa'i ya ambace shi a cikin littafin sa asma'ul mudallisi gabaninsa malamai ba sa kiran shi mudallis ba sa cewa yana tadlisi tadlisi shine ne ruwaito hadisi daga malaminka amma baka ji wannan hadisin ba ka dai ji wasu hadisai da yawa daga wajensa amma wannan hadisin da ka ruwaito daga wajensa baka ji shi kai tsaye daga bakinsa ba akwai wata wasiɗa akwai wani mutum tsakanin ka da shi wanda baka ambata ba kuma sai ka amfani da kalmar da ba za ta nuna cewa ka yi ƙarya ba wato ba za ta sa a zarge ka da ƙarya ba ko a kama ka da ƙarya ba za ka yi amfani da kalmar haddasana ko sami'tu ko akhbarana ko akhbarani tunda idan mutum ya amfani da wannan alhalin bai ji ba ko ba a gaya masa baki da baki ba ko ba a karanta masa ba to ya yi ƙarya to sai ya yi amfani da kalmar da za ta iya ɗaukan sama kuma za ta iya ɗaukan akasinsa sai ya ce an ko anna ko Kala. to wannan shi ake kira mudallis to akwai cikin malaman hadisi waɗanda aka tuhume su da cewa suna tadlisi sukan ruwaito hadisan da ba su suka ji kai tsaye ba sun ji su ne daga wasu amma kuma daga malamansu to idan aka samu mudallis ya ce an a farkon a cikin ruwayarsa ko ya yi amfani da anna ko kala ko wata kalma dai da ba za ta tabbatar mana da cewa ya ji shi da kunnensa ba to wani hadisin malamai suna dakatawa ba sa saurin karɓarsa sai sun binciko cewa lalle ya ji wannan ruwayar ko kuma an samu ruwayoyin da za su goya ma wannan ruwayar tashi baya sannan sai su karɓe ta to wannan shine hukuncin mudallis to abu zubair maganar da ta shahara an sa shi a cikin wannan aji na masu tadalisi masu irin wannan kwange a ruwayarsu yana da ruwayoyi da yawa a cikin muslim bukhari bai fitar da hadisinsa ba ya shahara da ruwaya daga jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma saboda haka kaga tabi'i ne to muslim ya fitar da hadisansa wasu malamai suka ce idan ya sarraha wato ya bayyana cewa ya ji to hadisinsa hasan ne to amma alal hakika bincike ya nuna cewa abu zubair baya ta dalisi baya irin wannan kwangen akwai wasu kisoshi ne da suka zo a cikin littafin alkamil na ibnu adi da du'afa na uqaili da al wa na fasawi da wasu daga cikin littattafan malaman hadisi waɗanda aka fahimci kamar yana ta dalisi? domin lais ibnu sa'ad lais ibnu sa'ad babban malami ne cikin malamanmu na musulunci mutumin masar ne lokacin da ya zo ya haɗu da abu zubair a makka abu zubair mutumin makka ne lokacin da ya zo ya haɗu da shi sai ya ga hadisansa da ya ruwaito daga jabir sai ya je ya kai masa littafin sai yake cewa a kullu zalika sami'tahu min jabir duk hadisan nan ka ji su daga jabir sai ya ce eh, daga ciki akwai wanda na ji akwai kuma wanda ba ni na ji da kaina ba sai lais ibn sa'ad sai ya ce to samun alama kan hadisan da ka ji daga wajen jabir to su ibn hazm sai suka ce to in haka ne dukkan wata ruwayar da ba ta hanyar lais ibn sa'ad ta biyo ba to a ɗauka tana daga cikin wanda abu zubar bai ji daga jabir ba saboda haka sai suka rika kwasar irin waɗannan hadisi suna zubarwa ya ce in dai ruwaya ba daga Lais ibn Sa'ad an Jabir take ba Lais ibn Sa'ad an abin Zubair an Jabir to wannan ruwayar ba ta da kyau wannan ita ce ka'idar da Ibn Hazm ya tafi akanta kanta. Abul Hasan ibn al mai littafin Bayanul Wahm wal Iham shi ma da yazo sai ya gina akan wannan shikenan daga nan kuma malamai sai suka ci gaba da da dosanar wannan fahimtar kamar irin su imamu zahabi a cikin littafin sa mizanul itidal da littafin sa tarihul islam da sirar alamin nubala da sauran littattafansa da ya rubuta na rijal duk sanda ya tarjama abu zubair to yakan jefa cikin tawagar masu tadlisi almudallisun sanda waɗanda suka biyo bayan su su ma duk suka ɗauki wannan babbar madogararsu shine wannan kissa ɗin to wannan kissa ita karan kanta bata isa ta sa a jefi abu zubair da cewa mudallis bane kasancewar akwai cikin abinda ya rubuta a littafinsa akwai cikinsa akwai wanda ya ji daga jabir akwai wanda da bai ji daga jabir ba ba shi yake nuna cewa dukkan abin da ya bada na hadisansa su ne waɗanda bai ji wato a cikinsu akwai waɗanda bai ji ɗin ba saboda da yau an same shi ya faɗi wata ruwa yadda bai ji ba domin akan samu wani lokaci ya bayyana gurin wanda ya ji ya faɗi wasu da tsakaninsa da jabir to sai a ce eh to in haka ne yana tadalisi to amma ba a samu wannan ba saboda haka babu abin da za mu fahimta daga kissar allais ibn sa'ad illa kawai shine ya ɗauki littafin abu zubair ya nuna masa wasu hadisai wanda su ne hadisan da ya ji daga jabir amma ba yana nuna cewa abu zubair yana ɗauko wasu ruwayoyin da bai ji su daga jabir ba yana ambata su wannan a dunkule amma magana ce take da faɗi akwai cikin littafi na madrasatul hadisiyya fi makkata wal madina na yi dogon bayani akan wannan nukta sheikh nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala ya tafi akan abinda so zahabi da sauran malamai magabatansa suka tafi a kai na jifan abu zubair da tadlisi shi yasa ko da hadisi yana cikin sayo muslim idan dai an ana ce wato ya yi amfani da an bai yi amfani da kalmar da take nuna ya ji baki da kunne ba to sukan yakan nemo masa sai ya nemo masa wasu shawahid ya nemo hadisi nan can ya har hada sanda ya tashi hadisin cikin ruwa muslim to wanda ya gina wannan hukunci ne akan waccan fahimta wacce alal hakika akwai kuskure a cikinta saboda haka shi wannan mai tambaya yana cewa akwai wani hadisi a cikin sayo muslim da abu zubair ya ce an wanda bai bayyana sama'insa ba bai bayyana cewa ga daga wanda ya ji ba bai bayyana kalmar da take nuna ya ji ba so ya zai da wannan hadisi so wannan shine hukunci hadisan da suke abu zubair an jabir an anasta kadai ba za ta iya sa a raunana shi ba sai hadisin da ya ce mai ingancin hadisin la yaruddul khair illa shaytan wannan ni ban san shi a matsayin hadisi da aka ruwaito cikin wani littafi ba akwai wanda ya sani sai ya kare mu amma ni ban san shi ba ya dai shahara ma mutane suna faɗa Eh, idan an yi wa mutum kyauta yana so ya karbi ba so ya sai ce to ai la yurdul kawo kawo ba ko bai la yurdul khaira eh. shi wannan yana tambaya ne akan darasin alfiya ta imamu suyudi wanda na gabatar da wani bangare na ta cewa yaushe za a ci gaba Allahu a'lamu to sai mu dawo kan hadisin mu hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mala yace an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kana qiramun li Aisha kana qiramun li Aisha li Aisha radiyallahu ta'ala anha satarat bihi janib baitiha فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تساويره تعرض في صلاتي haka yake a gunku ta'aridu fi salati ko ta'aridu li akwai ba li ko to ta'aridu fi salati a wani hadisi an karɓo shi daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ya ce kana kiramun li aisha wani labile na aisha satarat bihi janiba baitiha da ta rufe wani bangare na ɗakinta da shi akwai wani labule na aisha radiyallahu ta'ala anha da ta rufe wani bangare na ɗacinta da shi faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce amiti anna miki haza ki kawar mana da wannan labulan naki fa innahu la tazalu tasawiruhu wato hotunan da suke jikinsa ba su gushe ba ta'aridu fi salati suna bujurowa a sallata wani hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabus sala Ƙarƙashin babin da ya kulla mai cewa in salla fi thawbin musallabin aw tasawir hal tafsudu salatuhu wa ma yunha an a karkashin wannan babin ya kawo shi idan mai sallah yayi sallah da wata riga wacce take da cross a jiki ko take da hotuna a jiki hal tafsudu salatuhu shin sallarsa ta ɓaci wa ma yunha an zalika da abinda aka hana amfani da shi a wannan a cikin wannan al'amari wa fi kitab abin wa fi libas haka nan bukhari ya kawo shi a cikin kitabul libas karkashin babin karahiyatu salati fi tasawir wato yin sallah karhancin yin sallah wato cikin hotuna ko da hotuna ko a inda hotuna suke wani hadisi kamar yadda kuka gani anas ibn malik shi ya ji shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama anas dan gida ne tun yana karami kamar yadda kuka sani mahaifiyarsa umu sulaim ta kawo shi gidan annabi sallallahu alaihi sallama ta danka shi a hannunsa don ya rika masa hidima saboda haka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana hidimta masa a dalilin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ya masa addu'a Allah ya albarkace shi a dukiyarsa da ƴaƴansa da rayuwarsa da haka Allah ta'ala ya bashi tsawon rai Allah ta'ala ya bashi yawan dukiya gonar kowa gonakin kowa na dabino sau ɗaya suke a shekara sau ɗaya suke ɗaukan ‘ya'ya shekara amma nashi sau biyu suke yi sannan Allah ya bashi ‘ya'ya masu ɗimbin yawa Sau ɗaka shi zai iya labarta mana abin da ya ji ko ya gani ya faru a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam in ku kula wannan ruwayar a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta faru da a ce wani sahabi ne kamar a ce abu hurairata ne kaga idan ya ba mu labarin wani abu da ya faru a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam za mu tabbata cewa akwai gurin wanda ya gaya masa tunda wannan kissar ba za ta yi ba ta fito idan ba mutum gaya masa akai ba sai in shi dan gida ne dan cikin gida ne yana sanin abin da yake gudana to anas dan cikin gida ne kaga zai labarta mana wannan duk da haka shi anas dan malik karan kansa yake cewa ma kullu ma haddathnakum sami'nahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minhu ma sami'na wa minhu ma lam nasma walakin yuhaddithu ba'duna ba'dan wa la yakdhibu ba'duna ba'dan anas dan malik shi karan kansa yake cewa ba duka abinda muka gaya muku daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mun ji da kunnan mu ba a sashin mu wato musa habbai sashin mu yana gaya wa sashi hadisi amma sashi kuma ba yi wa sashi ƙarya wato ba sa yi wa junansu ƙarya saboda ka wanda ya sani sai ya gaya ma wanda bai sani ba kowa ya ji ya gaya ma wanda bai ji ba wanda ya gani ya gaya ma wanda bai gani ba wanda ya halarta ya gaya ma wanda bai halarta ba wali ku shahidu minkum alghaiba to suna aiki da wannan don haka ba sa bukatar ko da wani lokaci za su kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai sai sun ambaci gurin wanda suka ji shi yasa mu ga Abu Huraira yana ba mu labarin ko Anas yana ba mu labarin Isra'in Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Isra'in Annabi ya kasance a Makka ne kafin waɗannan mutane ko kafin su shigo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kafin ma su shiga musulunci kamar Abu Huraira to babu takka akwai gurin wanda ya ji kamar Aisha ta gaya mana bad'ul wahyi ya aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ta ba mu labarin kissarsa da Khadija ina ta samu wannan babu shakka gaya mata akai Do irin wannan waɗanda ana kiransu marasilus sahaba marasilus sahaba kuma a gurin malaman sunna kakaf karɓaɓɓu ne babu wani sahabi da ake tuhuma da cewa ta yi wane ne ya ruwaito hadisin da haka ba za a karɓa ba to wani hadisi anas shi ya ruwaito mana shi ya ce yake gaya mana cewa akwai wani labule na aisha radiyallahu ta'ala anha qiram qiram a larabci ana nufin eh, Citron ne raqiq labule ne mara kauri wanda yake min suf wanda an yi shi da abin nan din suf irin an an saka shi da gashin dabbobi kuma yana da launuka zo alwan yana da launuka ko yana da zane a jikinsa to shi ake kira kiram aka ce kiram to labule ne ko ainihin kyalle ne wanda yake marar kauri amma da zane a jikinsa ko da launin nuka a jikinsa sai ya haɗa waɗannan abubuwa ake kira shi kira to shi ne yake cewa wannan labulan na aisha ta suturce wato ta rufe wani ɓangare na ɗakinta da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah to bisa dukkan alamu wannan labule yana fuskantar yana bangaren alƙibla ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fuskanta yayin sallarsa to shine sai ya ce da ita amiti an anni anna kiramaki hadha bayan yayi sallama sai ya ce ta cire labulan nan nata amiti daga amata ne amata yumitu bi ma'ana azala yuzilu waznan wa ma'anan wanda aka ce amata azala yumitu yuzilu haka da ma'anarsu da awansu duk abu ɗaya ne haka ana nufin a kawar a kawar ce amiti an na kira maki haza kawar mana da labulan da naki fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu alayya tasawirar da take jikinsa bata gushe ba tana ta bijiro ta ari du luhu tana ta bayyana gare gaba a idona saboda ka ki kawar da shi a wani hadisi akwai matsala guda biyu matsala ta farko ita ce wace imamul bukhari din yayi mata babi idza salla fi thawbin musallamin aw tasawir hal tafsudu salatuhu mutun zai yi sallah da rigar da take da cross a jiki ko take da wasu wadda tasawira haka a jikinta kuma in yayi sallar sallarsa ta yi ko ta lalata ko bata yi ba to wadda ita ce matsala ta farko salla da rigar da take da taswira ta dabba ce ko ta mutunci abinda malamai suke cewa ba a yadda ba mutum ya yi sallah inda aka sanya wata taswira wani hoto ko wani gunki daidai alƙiblarsa ko a saman kansa ko a gabansa ko a damansa ko a hagunsa ko a hagunsa ko a abin nan ko a kan shimfidar da za a wato ko a inda zai yi sujjada daidai inda zai yi sujjada a shimfida inda zai yi sujjada a kan taswira ko a kan cross domin wannan zai yi kama da yadda kafirai suke yin su suke bautar gumakansu za su sanya surar gunkin gabansa su bauta musu duk da shi Allah yake bautawa a lokacin ba gunkin ba amma akwai wani abu na tashabbuh akwai wani abu na kamaiceceniya, ne shi ko musulunci kokari yake ya ƙara nesantar ko da yaushe ya ta nesantar da 'ya'yansa daga abin da yake shirka ne ko da ko da fi sura ko da fi zahir walaysa fil batin ko da a zahiri ne a batini Allah kawai yake bauta baya tunanin wannan to amma dai a zahiri za a ga gashi wani hoto a gabansa kuma yana sujada kaga sai ka yayi kama da waɗanda suke aje wani gunki suna masa sujada to kaga wannan hadisi ya nuna cewa ba a haka haka duk abin da zai kawo mai sallah wata shagala ya ɗauke hankalinsa to yi ƙoƙarin ya kauce masa ya ɗauke shi daga gabansa ko ya kawar da shi akwai hadisi a cikin sunan eh, sunan abu dawud hadisi ne sahi, hadisin usman ibn talha annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shiga ka'aba farkon da aka yi fatu makka annabi ya shiga ka'aba ya yi sallah kun san ya shiga ya yi sallah a ciki to lokacin da ya shiga ya yi sallah bayan ya gama sallah sai kula akwai wasu ƙahohuna guda biyu da ƙuraishawa suka zo suka ajiye a matsayin cewa ƙahohuna ne na ragon da aka fanshi da aka fanshi ismail alaihissalam da shi da su jikokin annabi ismail suna ga su jikokinsa ne ba za su ajiye ƙahohunan da aka fanshi wato aka fanshi babansu ko kakansu da shi sai suka ajiye waɗannan ƙahohuna to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ya shiga sallah bai kula ba sai bayan ya shiga sallah kuma ya gama ya fara sallah sai ya kula cewa akwai waɗannan kanhuna a gabansa to shine da da ya gama sallah sai yake cewa sai yake cewa Uthman ibn Talha inni nasitu an amuraka an tukhammira al-qarnayn fa innahu laysa yanbaghi an yakuna fil bayti shay'un yashghalu al-musalli annabi yake cewa na manta in umarce ka ka rufe ka rufe waɗannan wato ka samu wani abu ka disashe waɗannan ƙanhuna domin baya dacewa a cikin ɗaki ko dai yana nufin baitin layil haram ko yana nufin kowane ɗaki ma da mutum ke sallah a ciki da zama an samu wani abin da yake shagaltar da mai sallah to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya so ya ce ya umarce shi tun farko kafin ya fara sallar an kawar da waɗannan ƙawanguna guda biyu waɗannan ƙawanguna sun kasance a jikin ɗakin zane ne aka yi ba wai ƙahon ne na gaske ba zane ne aka yi aka sa aka daidai alƙibla to haka abin ya kasance har lokacin abdullahi ɗan ibn zubair lokacin da hajjaj ibn yusuf al ya kai hare-harensa har ta kai ga an taɓa ɗakin ka'aba har an kona shi to a dai lokacin wannan ƙanhunan masu ma suka ƙone don haka malamai suka yi nassi akan cewa baya dacewa mai sallah ya bar wani abu a gabansa wanda zai rika ɗaukan hankalinsa imamu ahmad ya yi nassi akan karhancin wannan yake cewa hatta ma wato mushafi Qur'ani da za a ajiye a gaban mai sallah to ya kamata kada a ajiye shi ko wani abu irinsa wato hatta mushafi makaruhi ne a bashi domin zai iya jan hankalin mai abin da mai sallah a kaga ba daidai ba ne yadda wasu za ga an zo daidai alƙibla an yi rubuta ayoyin alƙur'ani ko an saka wasu ko kalandoji masu ɗauke da alƙur'ani a jiki musamman ma ina ganin a wasu masallatai haka ana liƙe wata kalanda wacce take kunshe da azkar din da ake faɗa bayan sallah to haka sa ta alqibla daidai inda mai sallah yake fuskanta to suna za su iya ɗaukan hankalinsa kaga yana sallah kuma yana karanta sidirorin da suke jiki shi yasa imam ahmad yace ko mushaf ko menene bai kamata a aje shi a alqibla ba ibrahim an-nakhai yake cewa ah, kanu yakrahuna zalika sahabbai suna karhanta wannan ko yana nufin malaman tabi'ai suna karhanta wannan wato suna nuna rashin yarda su da haka wannan kuma ita ce mazhabar malik shi ma imam malik wani ita ce mazhabarsa cewa duk abin da zai shagaltar da mai sallah ko da alkur'ani ne to kada a sa shi a inda zai rika daukan hankalinsa kada a rika rubuce-rubuce a jikin alƙibla wanda za su dauki hankalin mai sallah imam al-bukhari a cikin eh, littafinsa sahihi ya kawo ruwaya mu'allaka daga umar ibn al-khattab lokacin da ya yi umarni a sake fadada masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa akinnan nasa min al-matar wa iyyaka an tuhammir aw tusaffir fatuftina an-nas yake ga maginin cewa kai dai abinda zai tsare mutane daga ruwan sama ko ya tsare su daga zafin rana amma a hirɗinka ka ce za ka shafa jan fenti ko abin nan ko fenti na ambaci fenti ne ba wai dai a fahimta wato wata kala ja ko wata kala wacce take za ta ɗauki hankalin masu sallah ya ce fataftinan nas sai ka fitini mutane to kaga yanzu abin da yake faruwa kenan kamar yadda muka faɗa a wancan darasin mutane suna fitinuwa da kyale-kyale da muke yi a cikin masallatanmu sai ka ga wani ba kauye in ya shigo masallaci baya iya yin sallar ta yiwu sauraka ana sallah shi yana duk yana ta lissafin abubuwan da yake gani a cikin masallaci hadisi ya tabbata cikin haini hadisin Aisha radiyallahu anha wato kusan wannan hadisin akwai shi daga ruwayar Aisha wanda annabi take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin abin ya shigo cikin daki na zai yi sallah to a daki na akwai labulan da yake akwai wani kyalle da yake dauke da hotuna na sanya shi a jikin bangon daki annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon sa lokacin da yake sallah sai ya ce ya Aisha akhirihi anni ki kawar min da wannan kyallen naki ta ce fana za tuhu faja'altuhu wasa'id sai na cire shi na mai da shi rigunan fulo al'imamu sana'ani a cikin subulus salam a kan wannan hadisi yake cewa wannan hadisi yana nuna cewa ya kamata a kawar da dukkan abin da zai kawo mai sallah ta shuwishi, wanda zai shawwashe mai sallah ya rikita masa lissafi ya rikita masa sallarsa ma fi manzilihi daga abin da yake cikin gidan mai sallah aw fi mahalli salati ko inda yake sallah yace wala dalil wala dalila fihi ala mutlanis salati amma wannan hadisin baya nuna sallah ta baci me yake me yasa yace baya nuna sallah ta baci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da sai da ya gama sallar sannan yace a cire da a ce sallar ta baci tun a daidai lokacin zai yanke sallar haka ne kama sai da ya kammala sannan sai ce a cire kaga wannan yana nuna cewa sallar sallar ta yi kuma ba a ruwaito cewa annabi ya maimaita wannan sallar ba to wani hadisi da shi aka yi ilhaƙin da mun ga bukhari ya kawo hadisin da ya yi maganar hotuna amma bai kawo cross ba to tunda har hotuna ma an ce ka a yi sallah a sa su a gaba a yi sallah domin kada a yi kama da waɗanda suke bautar wani abu ba Allah ba to kaga min babu aula kuros shi yasa ya kawo magana kuros sannan sai ka hadisin tasawir dan wani zai iya cewa to ina aka yi magana kuros to har za a hana sura wacce ba kuros ba kaga min babu aula a ce cross tunda illa duk guda ce duk abu guda ne ake gujewa shine kada a je a yi wani abu da yayi kama da na wasu masu bautar wani Allah to kaga akwai masu sujjada ga cross to tunda akwai masu sujjada ga cross kai ya kamata musulmi kada kai wannan hadisi ya tabbata cikin sayyid bukhari hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatruku fi baitihi shay'an fihi taslimun illa naqadahu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba barin wani abu a gidansa wanda zai ganshi ya dauki wata kamata cross ba sai ya warware shi ko menene ya ga yayi kaman yayi kamancece ne da cross to zai kokari ya ga ya wato ya kawar da wannan ne wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama don abinda ka gan shi ya dauki kamata cross to ka ko itace ne kaga ya hadu yayi kamar cross to ka balle bangare guda yadda zai zama ba cross din ba to sai dai wata lokaci wasu mutane suna fadada batun cross din da ma bai kama da cross din ba sai a kira shi cross tunda mun san me ya cross yake cross shine kamar yadda kake tsaye ka miƙe ka bude hannayenka ka tsaya kam ka bude hannayenka to za ga kasan ya fi tso saman karami sannan ga abin nan anan fuka fuka biyu to ne shine cross amma wanda za a yi shi haka tsakiya kamar alamar tarawa wannan ba wannan ba shine cross ba wannan sunan shi taqatu ba salim ba to wani ko alamar tara ya gani akwai wanda ya ce ma kaga yahuda nan saboda kawai su sa mana yahudanci hatta abin lissafin ma sai da suka sa cross tun aka bar shi sai ya shiga fada da wannan alamar tara ko alamar sau kaga alamar sau ba ka ba cross ne eh times ko plus ba cross bane to amma wani kallon cross yake musu haka da ya dan ga wani abu ya dan gitta jikin wani abu sai ya ce an yi cross yanzu in wani ya matsa jikin masallacin da sai ya ce akwai cross <laughs> to kaga aka ce haka za a yi to ba zaman lafiya sai ka yi ta bi kana ta kakkarya al'amura abubuwa a gidanka sau haka a daina faɗaɗa batun cross ɗin ka tsaya ka kalli kuros ɗin ya yake alama ce ta gicciyewa ai shi cross din alama ce ta gicciye mutum lokacin da suke da'awar an gicciye annabi isa ai sun ce an sanya abin nan itatuwa ne ɗaya tsaye ɗaya kuma a gicce aka sa hannayensa a jikin wannan kafafuwansa kuma a jikin na tsaye ɗin to kaga ai ba zai zama tsakiya ba an gane ko to wannan shine da haka batun irin su a tamfa su waye za a ga wani lokaci an ɗauko ana taimaka bayanin ga cross din ka kasa gano shi ibn rajab alhambali a cikin littafinsa fathul bari sharhin bukhari yake cewa hadisin aisha an yi hujja da shi akan karhancin yin sallah ila tasawirul mansuba ga dukkan wani hoto da za a zo a wata taswira da za a zo a ajiye a gaban mai sallah ko dai wanda aka zana ko hoton da aka ɗauka ko kuma wanda aka sassaƙa irin na gumaka ya ce domin yin haka akwai kwaikwayon nasara da masu bautar gunki waɗanda suke yin sujada su bauta ma waɗannan abubuwa da haka bai kamata a bar wani abu da yake ɗauke da hoto a cikin masallaci ba ana kuma bautar Allah a cikin wannan masallaci an tambayi alhassanul basri game da shimfiɗu da ake yi a cikin masallaci waɗanda suke da tasawir suke da hotuna ya ce a cire ya ce a cire waɗannan ko abinda shimfiɗu masu ɗauke da hotuna daga cikin masallaci sannan mala ya ce kuma an karhanta yin sallah a cikin coci-coci wanda suke da suwar wanda suke da irin waɗannan abin nan ita coci a karan kanta gini ne shi ba ya da wani abu da zaka iya cewa shi haramun ko ba haramun ba sai in akwai wannan hotunan da yau a ce zaka zo ka ga coci ka leka ciki babu babu waɗannan gumakan babu wannan sura tasawir din babu hotuna sallah ta kama ka kai sallar ka ba komai sallar ka tayi akwai sanda wani ya bugo min waya daga ingila yake cewa inda suke sallah ya musu kaɗan kun san can fili abu ne mai wahalar gaske dan wuri ne dan kuntatacce aka suka samu suka mai da masallacin juma'a don haka duk akan titi ake to suna makotaka da wani coci sai mai cocin ya kira limamin ya ce gaskiya ya kula cewa da yawa daga cikin masu zuwa ibada wajen sa ya kula cewa ba su da inda suke shiga in ana zafi ko ana sanyi ko ruwa haka suke a titi don haka shi ya ba da cocinsa su rika shiga suna sallah ya ce ya ba su su zo su yi ba ya abin nan ya taimaka musu da wannan tunda makota suke to shine ne aka shiga takaddama a yi ko ka a yi ta wani bugo waya na ce in ba hotuna babu hotunan yesu babu hotunan mary babu hotunan <laughs> to ku shiga ku yi sallah ku ba matsala ko kuma an ma akwai za a iya kawo da su sanda za ku yi sallar ku tattara masa kwace kwace masa kun gunga gama ku bayar masa da kayansa shi ke ku karba saboda haka ita a karan kanta cocin ba wai amma akwai inda za a yi sallar akwai hotunan abin nan irin wannan hotuna to kaga bai kamata musulmi ya shiga yayi abin nan ba in akwai wannan sai ku ce ku gode masa ku ce to ko addinin ku akwai ka'idoji kaza kaza kaza kaza saboda kaza din nan mu ba za ku iya amma dai in ya yadda ku rika cirewa to za ku cire watakila ma kun san su addinin ba wai dada sai da kasa ba zai iya cewa ba matsala zai cire to wannan shine abin da aka rawaito da dama daga cikin malamai sun faɗa daga ciki akwai Umar dan Abbas kuma kauli ne na Malik ibn Anas ah, Malik eh, ibn Anas radiyallahu ta'ala ah, rahimahullah da kuma Imam Ahmad rigar da take da hoto a jiki malamai suna da magana biyu wasu daga cikin malamai wato malamai magana su ta zama guda biyu anan saboda sabanin da suka samu wajen sanya riga idan akwai hoto a jiki ana iya sa riga da hoto ko ba a iya sa riga da hoto an san ba a yadda a liƙe hoto haka ba don akwai girmamawa akwai wanda zai ta kai a bauta masa to idan kawai hoton a jiki yake fa a iya a iya sa riga mai hoto ko ba a iya sawa to anan malamai sun yi sabani wasu suna ganin a riga ba komai don an sa riga da hoto a jiki ba wani abu ibn rajab yana cewa rakhasa fi lubsihi jama'a wasu malamai suna ga ba matsala dan an sa rigar da take da hoto daga cikin waɗanda suke da wannan akwai ruwaya ta shalanji cikin almajiran imam ahmad daga imam ahmad duk da cewa ba wannan ce ruwayar mashuriya a mazhab ba ruwaya mashuriya a mazhab cewa bai halatta ba hakanan shine ƙaunin abu khaisama da suleiman ibn dawud al-hashimi sun yi hujja da hadisin abu talha ko hadisin abu ayyub da sahal wanda yake cewa illa raqman fi sai dai zanen da yake jikin riga kamar istisna'i ne aka yi na cewa an haramta sura illa raqman fi suka ce illa raqman fi wanda yana nuna cewa an halatta wannan to wasu suka ce wannan raqmun fi ba sura ake nufi ta mutum ko wani abu mai rai ba ana nufin zanzani wannan babu komai to waɗanda suka ga ya halatta a sa riga mai sura kaga su ba za su haramta sallah da ita ba tunda za su ce ka sa amma haramun ne kai sallah da ita ko makaruhi ne zaka suna ga babu komai ibnu rajab yana cewa da yawa daga cikin magabata ma sukan sa zobe wanda yake da zane ko an zana wata dabba haka a jiki ko raƙumi ko doki ko wani tsuntsu zobe ne amma kan nasa an zana masa wani abin nan ya ce daga cikin magabata a kodar da suke sa wannan to wasu malamai suka ce a bai dace ba wanda kuma wani shine kaulin malik malik ibn anas rahimahullah shine kaulin sufyanu sauri shine faɗar jama'a da dama daga cikin hanabila suna ga bai dace mutum ya sanya wata riga da take da hoto a jikinta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hoto mutlakan kuma sanyawa a jiki ba daidai yake da shimfiɗa ba ko a yi fulo da shi sanyawa a jiki ba zai yiwu a sa a jiki tare da girmamawa ko ba haka ba za a sa hoto saboda kana ganin girman hoton mai hoton to in ana gudun kada a je a bauta masa to kaga in aka bude wannan kofar ko kan bude kofar a bauta masa din ba daidai yake da a yi shi a gurin da za a tattaka shi ba kaga bai yiwa kana girmama mutum ka zo kawo hotonsa inda za a rika tattaka shi ka ce ka hayar halatta a rika tattakawa ko a rika kwanciya ana bacci a kai to shi yasa suka ce idan wisada ce idan fulo ne ko rigar katifa ko shimfiɗa wannan babu komai don an samu wani kyalle da yake da hoto an yi fulo da shi ko an yi shimfiɗa da shi don anan babu girmama a ciki don ba wanda zai yarda kamar yanzu da suke girmama hotunan shehinai kaga ba zai yarda cewa shehinsa kuma ya zama shine filansa ba eh. da haka wasu malamai suna ganin haramun ne sanya riga da take da da take da abin nan a jiki take da hoto a jiki wasu suna ga makaruhi ne wasu suna ga haramun ne zahirin tabibul bukhari a cikin kitabul libas da yake cewa karahiyatu salati fi tasawir yana nuna karhanci sai dai kalmar karhanci anan yana nufin karahatu tahrim ko karahatu tanzih to na yahtamil domin kalmar karhanci a gurin magabata tana ɗaukan ma'anar haramci kamar yadda alkur'ani ya zo da ita da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika makruha ana magana haramu wani abun shirka kisan kai abin da ya shafi zina da sauransu Allah ta'ala ya ce kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika makruha a kalmar makruha anan ba tana nufin yin ka banza barin ka banza ba tana nufin in kai haka yi laifi kai wani abin da Allah ta'ala baya so walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan kaga al wal fusuqa wal isyan ba za ka ce makruhi bane yin to ko wa kaga anan baka cewa ana nufin makaruhi. haka akwai ma'anar haramci na karahiyatut tahrim imam bukhari ya amfani da kalmar karaha bai yi amfani da kalmar haramci ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta kawar da shi kawar da shi din nan da ta tashi sai ta sa shi a jikin fulo kamar yadda ta faɗa a ruwayarta fana za'atuhu faj'altu fil wasa'i sai na cire sai na sa su a cikin fulo wato sai na mai da shi rigar fulo to kaga wannan ya nuna halaccin yin haka a iya daukan kyallan da yake da hotuna a yi amfani da shi wajen fulo ibn rajab yake cewa mazhabar imam malik annahu la yalbasu khatamun fihi tamasi dukkan wani zobe wanda yake dauke da wani mutum mutumi haramun ne mutum ya sa shi wala yusalli bihi kuma kai ya salla da shi wa yalbasu thawbun fihi tasawir amma zai iya sanya rigar da take da sura a jikinta duk da cewa a sama karuhi ne amma da zai yi sallah da shi sallarsa ba ta ɓace ba sallah ɗauke da wani abin da baya la yunafi abin nan la yunaqi da shurut as-salah mutum yayi sallah da wani abin da ke haramun ne amma kuma baya warware wani abu na sharuɗan sallah ko rukunanta to wannan sallar za a ce ta yi shi kuma a ce ya yi laifi kamar mutumin da zai kwaci kayan wani ya sa ya yi sallah da su ya yi sallah da kayan kwaci sallarsa ta yi amma kuma ya aikata haram tun da ya kwaci kayan da ba nashi ba ya yi amfani da su ya ci moriyarsu sauraka laifinsa na nan sallarsa ma na nan ko mutum ya kwaci kudin wani ya sa aljihu ya yi sata ko ya sane ya sa aljihunsa kuma ya je ya sallah kaga akwai haram a jikinsa kuma gashi yana sallah da shi to kaga wannan ba a cewa ya waro ya abin nan ya ya bata sallarsa sabanin ya dauki abin da yake najasa ne ya sa a jikinsa kuma ya salla da shi kaga wannan ya ya warware wani rukuni na cikin rukunan sallah shine tsahara annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ita ta kawar masa da wannan saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya masa ladabi la tamuddanna ilayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat alhayat ad-dunya Allah ta'ala ya hana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa idan sa akan dukkan wani abin da yake wato kyale-kyale ne na duniya duk wani abin da yake kyalkyalan duniya ne Allah ta'ala ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya ido a kansa to shi yasa dukkan wani abin da yake dauke da irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana kokarin ya kuje masa a kawar masa da duk wani abin da yake kyalkyalan duniya ne shi yasa a hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yana cikin Jami'ut Tirmidhi da Sunan Ibn Majah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mali walid dunya masali wa masalud dunya karakibin fi dhilli shajara ko qala fi dhilli shajara thumma raha yake cewa mali walid duniya me ya hada ni da duniya ina ni ina duniya me ya na da duniya misali na a duniya kamar mahayi ne kamar matafi ne wanda ya zo ya kwanta ƙarƙashin bishiya ya huta ya ɗanyi bacci ya huta sun maraha wa rakaha sannan ya tafi ya batta to haka halin annabi sallallahu alaihi wasallam yake fi ma'akalihi wa mashrabihi wa libasihi wa masakinihi abincinsa abin shansa suturarsa gurin zamansa duk yana yi ne kamar matafiyi wanda a halin tafiya zai wadatu da ɗan guzurin da yake hannunsa wanda zai riƙe amma baya shagalta da dukkan wani abin da yake doriya akan haka wanda zai shagaltar da shi game da gabarin lahira musamman ma lokacin da yake bautar Allah la siyama fi hali ibadatihi wa munajatihi li rabbih saboda haka shagaltar sa da ambatan Allah da zikirin Allah da tunanin al'amarin ubangiji yana wadatar da shi daga dukkan komai saboda haka ba shi bukatar komai shi yasa lokacin da yake sabu zarcen azumi in aka sha ruwa shi ya wuce baya shan ruwa sahabbai suka ce za su gwada annabi ya hana su su ma za su yi zarce annabi ya ce a'a ba za ka yi tazarcen azumi annabi yake cewa inni lastu ka hay'atikum ma abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ni fa ba daidai da ku nake ba ni ina kwana ubangiji na ciyar da ni ya shayar da ni me kake zato ubangijin sana ciyar da shi yana bashi abinci ko abin sha yana bashi abinci ya ce bashi ruwa ya sha idan har da haka ne to an karya makasudin azumin sai ya zama na kowa ma inda za a bashi ya ce sha a zai yi to ya tsimu ne rabbi wa ya ne ba wai da abinci wannan da kake ci ba wannan giza'ul qulub ne abincin da zuciya take bukata ta ci shi ne Allah ta'ala yake ciyar da annabinsa irin wannan saboda ambatan Allah da tunani cikin lamarinsa da jin daɗin fadar kal abin sunansa da yabansa wannan shi yake shagaltar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga dukkan malazzatin duniya dukkan wani abin da yake jin daɗin duniya ne domin wannan shine qurratu qurratu ainihi ce waju'ilat waju'ilat qurratu aini fi salah an sanya mun farin ciki ne a sallah da Allah ku daina wannan kamas kamas kamas din da Allah kuna shiga mana abin an sanya qurratu aini wato farin ciki na fi a cikin sallah na haka annabi sallallahu alaihi wasallama idansa yana kan ubangijinsa ko da yaushe cikin al'amarin ubangijinsa yake ko da yaushe baya hararo dukkan wani abin jin daɗin duniya ko wani abin da zai kawo masa shagala a cikin harkar ibadarsa don haka yake guje masa shi yasa ya ce fa'inahu la ta zalo tasawiruhu fi salati ku duba kalmar ta'aridu abinda kalmar ta'aridu take abinda zai rika gitto maka yana gitto maka kaga ba shi kasa a gaba ba da bai ce yana yana janye min hankali na ba yana gitto masa sauraka hankalinsa gaba ɗaya yana kan ubangijinsa yana kan sallar da yake cikin ambatan Allah yake da karatun Qur'ani da zikiri da tasbihi so amma wani lokaci sai wannan sura ta gitto masa haka to shi yasa yace ta'aridu li fi salati da haka sallah wanda yake ganawa da ubangijinsa kamar yadda annabi yake cewa nal musalli yunaji rabbahu to yana da buƙatar ya kawar da dukkan wani abin da zai sanya masa shagala ko ya yake matsala ta biyu aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ta sanya wannan labule ta rufe garin ta rufe wato wani bangare na ɗakinta al-khattabi abu suleiman al-khattabi a cikin littafinsa a'lamul hadith sharhi ne na sayi bukhari ko na wasu hadisai a cikin sayi bukhari sunan shi a'lamul hadith yake cewa wa yushbihu an takuna aishatu satarat bihi mawdi'an kana auratan min baitiha zai yi kama zai yi kama wato wannan hadisin yayi kama da cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rufe wata kofa da za a iya leƙenta ko za a iya hango ta a cikin ɗakinta ta sa wannan labule ta rufe kofar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta cire linahayin nabi sallallahu alaihi wasallama an satri abin nan ta rufe wata kofa ne yace linahayin nabi sallallahu alaihi wasallama an satri an satri aljudur yace saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a sa labule a jikin katanga haka al-khattabi yake cewa wato mu fahimci Aisha ba wai katanga ta rufe ba ba wai gini ta rufe ba ta rufe wata kofa ne kamar wannan wundan wanda za a iya leƙo ka shi ta sa wa labulan amma ba katanga kawai ginin ta rufe ba ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rufe katanga a sa masa labule akwai hadisin da bai inganta ba wanda ya zo daga wanda yake cewa na har rasulullah sallallahu alaihi wasallam an satirul judur za mu yi magana akan sa wanda hadisi ne bai inganta ba amma dangane da sa labule a jikin katanga ko a jikin gini malamai sun yi saɓani game da halaccinsa tsohon saɓani jumhurin shafi'iyya suna cewa makaruhi ne galibin malaman shafi'iyya suna cewa makaruhi ne daga cikin su ma akwai abu nasir al-maqdisi shi cewa ya haramun nema kuma hujjarsa hadisin aisha hadisin aisha yana cikin sayo muslim wanda take cewa a na matan fasatartuhu alal ba. na ɗauki wani ƙyalle na sa shi labule a akan kofa ba kadima lokacin da annabi ya dawo daga tafiya fara matsa ya ga wannan kyallen araftul ya tafi wace sai naga fuskarsa alamar bai so ba sai naga alamar bai so ba a fuskarsa fajazabahu hatta hatakahu aw qata'ahu ya janye labulan ya tsitsinka shi ya yayyaga shi wa qala yace inna Allah lam ya'murna an naksu wal hijarata wat tin Allah bai umarce mu ba mu lullube dutse da ta'u qalat sai ta ce faqata'na minhu wisadataini wa hashawtuhu balifan tace sai nayi fulo da waɗannan kyallaye guda biyu falam ya'ib alayya sai bai aibanta min wannan ba arwayar musnad arwayar musnad ta na imam ahmad annabi yace da ita atasturina aljidar yanzu bangon zaki yi wa labule amma arwayar Ibnu majah a cikin abin sunan sunan nashi cewa ta yi ta yi labule da wani kyalle bisatrin fihi tasawir ta yi labule da wani kyalle amma mai hotuna to a kenan saboda hotunan ne ya yage yayar ko kuma saboda an rufe garu saboda mai yaga saboda hotunan ko saboda an rufe katanga an rufe garu kawai an rufe bulo da siminti idan ka dubi waccan ruwaya ta muslim da maganar da yi da ƙarshe inna Allah lam a murna an naksuwal hijarata wa tin sai ka gaba wai saboda hoton ba saboda ta rufe dutse da tabo wato kamar ka ce bulo da siminti ce Allah bai umarce mu ba mu lullube bulo da siminti da labule idan kuma ka dobi ruwayar ibnu majah sai ka ce saboda wannan tasawir ɗin, hotunan da suke jiki ne sa ya yage to wannan shi yasa malamai suka yi saɓani. amma ganin gashi lokaci ya zo ba mu karkare magana a kai ba na zata za mu fita daga wannan hadisin sati mai zuwa mu shiga hadisi na gaba to amma ba mu kai gaba ba kada a ce mun hana sa labule a katanga a bari sai mun dire yawa. yanzu mun ɗauko maganar ne tiryan-tiryan saboda ka ji ta dalla-dalla daki-daki yanzu muna wani lokaci da ba a gamsuwa da ɗan ilimi kaɗan sai an faɗaɗa saboda in kaɗan faɗi kaɗan wani kuma ya je ya jiyo wani abu to sai zo tashi hankalinka to amma an ka gaya masa duka to ko mai aka gaya masa ci to ai na ji wannan ma kuma na ji abin da aka ci to shi yasa a majalisi irin wannan sai mu ɗauko wannan mu ɗauko wannan da ƙarshe sai mu fita da abin da zai zama shine insha Allah mafi rinjaye saboda haka zamu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya mana ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh